da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maraicen talata goma sha biyu ga watan Yuli yau da gobe shirin matasa kuke saurare daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta facebook a shahin voa hausa. A Nyamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM a haɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin. Jamila Kabiru fakin Tare da Halima Jumrau. Da yake dama kowace talata yau da gobe shirin matasa akan ilimi ne. za mu ci gaba da duba al'amarin da ya faru a makarantar kara primary school ta fataskom a jihar yobe inda ake zargin wani malami mai cutar aids da yin lalata da 'yar yarinya mai shekaru goma 'yar aji biyar a makarantar saboda haka mun samu tattaunawa da shugaban makarantar wato headmaster da iyayen yarinyar uwarta da kuma babanta sannan kuma muka ji ta bakin lauya masanin dokokin kotun zamani da kuma dokokin shari'ar islama sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraronmu da ke bin shirinmu a facebook suka bari akan wannan batu za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. mahaifin yarinyar da aka yi wa wannan abu shine limami a masallacin unguwarsu kuma kamar yadda za ku ji yana cikin takaici da bacin rai har yanzu ya ce ita ce autar 'ya'yan shi cikin goma sha hudu waɗanda kusan dukansu ya ba su dama sun yi ilimin boko ya ce ya baiwa 'ya'yan shi tarbiyya daidai gwargwado abun takaici ne ya ni halin da nake ciki yanzu a ni wanda ba da komi wannan abu ya faru allah ne ya aiko gaskiya ban ji daɗi ba ji daɗi ba ina jin baƙin ciki da wannan abu duk rayuwa ta ita ce ƙarshen haihuwa ta wannan abu ya faru gaskiya ban ji daɗin a ita ce yar autarka kenan eh autar kenan sai dai abin da ka aikata abin da kotu ta aikata kenan ni ba zan iya ce ga shi abin da kake so a halin da nake a taimaka mana dai akan halin da niyyar da wanda komai a kai kaduna kawai ƙasa dai ta samu lafiya. Eh, wanda ma aikanin nan ne ya ubangiji Allah muna roƙo dai daina irin wannan. Mu kam ya faru da mu fara faru da waɗansu sauran mu. Muna roƙon Allah Allah ya saka ya samu. To ita ma mahaifiyar yarinyar mun samu tattaunawa da ita gana ta bayani kamar haka. Gaskiya abin da muke ji muna tare da baƙin ciki game da abin da ya faru da yarinya ƙarama ba waye. sannan da kuma ya kokaro dai na biya na yara muna dan kokari da ke ba ita ne ka fara goyawa sannan shi kuma wannan ba wannan da ya zo ya cutar da mu da cutar mana yarinya tsakanin mu da shi sai dai sakamako a gaban Allah ya cuce mu duniya ya lafiya amma kuma Allah ya ji dadin mu gaskiya abin da ya mana ba kuma sake ya wani ba sannan shi kuma shi ma ne dai musulmi ne kamar mu kuma shi ma na tare da yaya sannan kuma zaman da aka a amanan yara a kan su tarbiyar mana su da da koyar ilimin su da lafiyar su da komai su to shi kuma zai ɗauki wannan hali mun yana ya kokari mu shi yana warware mun wannan ba mu ji daɗin ta ba ba mu ji daɗin ta ba game da wani abu sama na kwanta jiya a jan na kwana uku ba ci ba sha bai san yadda ma kai ne yake ba zai mutum ne a cikin zaɓi da ban da mutum ne To sauraron mu game da yan iyaye mata ya kokari dai da tarbiyyar da yaron a hali na gari har Allah ba shi ya zauri da zai yi ya koyi da zai tsira da mutunci da kuma bayan nan kuma ga sami Allah ba musu saurayi na gari da ayar da shi. Ta kokarin da muke a sauran ya'yan da muka sako su a sanin su dai duka haka Yana abu dai da faru da su ba. Allah taimake ku Allah kare mana hau. Allah ya riga ya rantse don mutumin da ya ci amana kaga amana sai ta ce To shugaban makarantar wato headmaster shi ma ya yi mana ƙarin bayani akan al'amarin da ya faru a makarantar. Amma ya fara ne da bayyana ɓacin ran shi game da cewa ya ji labari an ce wai ya so yin rufa-rufa da maganar. An bani labarin cewa da an ji rahoton a BOA cewa akwai incident da ya faru a makaranta na amma daga lokacin da aka zo aka sanar mun din ni na so in yi bakin din malamin ko in yi supporting din malamin ko kuma in boye magana to gaskiya wato karin haske da nake so in yi batun cewa ni a matsayina na headmaster ina so wai in yi rufa-rufa a cikin wannan al'amari to wannan abun gaskiya bai mun daɗi ba don ranar da aka gaya mun abun washe gari na ɗauke shi na danka shi hannun jami'an tsaro in dai har ina so in yi rufa-rufa a cikin wannan al'amari ba ba zai babu yadda za in ɗauke shi ni kuma in kai shi wajen jami'an tsaro ba amma tunda ni mu muka ɗauke shi muka kai shi wajen jami'an tsaro muka ce su yi wannan bincike ai kun ga babu wani batun wai mu muna so ko mu yi rufa-rufa a cikin al'amari don babu wanda ya yi wa daɗi wannan abu gaskiya ba wanda zai ji wannan abu a ce ya masa daɗi dukkan mu gaba ke da Yanzu Headmaster za ka iya tabbatar wa duniya cewa wannan al'amari na zargin da ake ma Malam ba abba da yin lalata da 'yar kankanuwar yarinya ya faru a makarantar da kake shugabanta ko bai faru ba. Eh to lokacin da aka samu ni da wannan rahoto din na yi iya kokari na don bincika in tabbatar da al'amarin to abu ya kasa to daga nan sai na tashi na dunguma na tafi local government education authority da ke don in sanar da su ga ishin abun da ya faru don mun kira malamin ya yi denying shi ya nuna cewa bai ma san da zaman maganan ba to a lokacin nan take sai aka nada kwamiti akan mu zo a samo malamin a tabbatar da al'amarin to da su kwamiti din nan ma sai shi malamin ya yi denying ya ce shi bai san da abun ba to daga nan sai aka muka koma local education authority muna zuwa can sai aka ce to divesting abun da ya kamata a yi a doki yarinya a kai ta asibiti don a je a bincika idan an tabbatar da al'amarin sannan yi sosai a dan san matakin da za a doka mm. to muna dawowa makaranta ya muka samu yayanta ya je ya reporting a office na civil defense cewa ga abun da aka yi wa kanwarsa so it was unfortunate sai shi eh, sai muka zo da muka zo mu sai muka samu ah, civil defense a cikin makaranta sun zo za su yi arrestin din malamin mm. sai na nuna cewa ai ba haka ake arrestin na civil service ba in akwai arrest ya kamata a ce sun aiko mun sun sanar da ni in ya so sai mu san yadda za a yi a zuwa arrestin sa to da muka za mu je asibiti don a je a yi test ma yarinya a asibiti kuma accident irin wannan in ya faru to dole ne sai an tafi da jami'in tsaro sai muka koma ofis na civil defense da muka koma ofis na civil defense sai su civil defense suka ce su ba za su ba da mutumin su aje asibiti da shi ba tun da farko an kawo kesin a hannunsu mu kuma ba mu ba da shi suspect din ba hmm. sai dai a tafi a tafi police su wannan kes din ma ba su ba to haka ne sai muka ce to ai ku jami'an tsaro ne kuma bincike ku ya kamata ku ku yi wannan binciken da mu ba mu san yadda za mu yi mu binciken na mu gano gaskiyan al'amari ba su civil defense sai suka ce su ba za su yi wannan bincike ba sai dai mu kai wa police to daga nan ma kawai ba inda muka tsaya muka ɗauki shi suspect din da yarinyar da iyayen yarinyar muka ni na ɗauka na kai su har police station da jina muka je muka gaya wa police ga issue din ga yadda abun ya kasance ga yadda abun ya kasance mm. to to su daga nan ne police sai suka hada asalin yarinyar da mutumin su daya suka tafi asibiti to da aka je aka yi ma yarinyar test to sai doctor ya nuna cewa first test bai zai gamsar ba sai an yi tesis kamar sau uku nan ne za a gano ga problem din kamar da muka samu labari malamin an ce yana da cutar aids wannan lokacin ne ma na sani don da yake ban daɗe da zuwa makarantar ba wace irin test aka yi ne a wannan lokacin test din a ga cewa ko malamin ya kwana da yarinyar ko ko test din kawai gwadin jini eh, test din da aka je ba na gwadin jini bane don a ga yaya wani abu ya taba shiga gaban yarinyar ina gani wannan shine test din da aka yi don ban ma ji outcome na test din bane har aka bar wajen baka san cewa ko idan test din ta nuna cewa ko ko shi ya kwana da yarinyar ko bai kwana da ita ba eh test din already ai results din yana wajen police da yake su suna binciken abu komai yana wajen police don lokacin da muka je mu muka handin wannan kes din a police su polisawa ne suka haɗa nasu mutumin su ɗaya da su iyayen yarinyar iyayen yarinyar su sun san duk wani tesis din da aka yi da kuma result mm. Eh saboda a tattaunawa oh. da muka yi da wan jiya litinin kenan da rana bayan sun dawo daga kotu da muka yi magana da shi yace eh bayan an yi wa yarinyar tambayoyi kuma ta tabbatar da cewa malamin ya shige ta hamma ya hitar da wani hamma oh. wani horon ruwa ya hito daga gaban shi. Mu dai mun tambayi yarinya yarinya kuma ta gaya mana cewa ya ɗauke ta sun je wani gida. To da suka sun je wani gida ya ɗauki wayansu kyaututtuka ya bata to mu ma kyautan almost kyautan da ya bayar din in da ya cancanta ne in don ta cancanci wani abu ne ya kamata kyautar nan a ce an zo an sanar da mu cewa ga shi ga yarinyar ta yi wani abun a zo a gani amma yana so ya bata kyauta don da mm. farko ma ai asalin kyautar ne ya rajin din abu mm. har mu muka zo muka sani a makaranta amma actually ma in ma akwai wani abun da yake faruwa a tsakanin su to mu ma a makaranta ba mu sani ba kusan da yake abun ba za a yi shi a cikin makaranta ba sai ko an tashi daga makaranta mm. da shi wannan malami ga abin da ake zargin shi da yi kam ana ku bangare mm. ana ka bangare na shugaban wannan makaranta wani mataki za ka ɗauka zai ci gaba da karantarwa mm. ko kuma za a dakatar da shi ko kama me za a mishi kahin kotu ta tabbatar da cewa eh, ya aikata wannan laihi kuma ga hukuncin da za a mishi eh yanzu dai da yake abun yana hannun jami'an tsaro yana hannun kotu ba mu da wani abun da za mu iya zartarwa a kai sai mun ji outcome din binciken da kotu suka yi don kasancewa na ni ina headmaster a makarantar ban ji san hana shi aikinsa ba kuma ban ji san ce masa ya yi aiki ba akwai hukuma da ya yi wannan abun ya rataya a kansu su ne dama ya kamata su ga wannan mataki din irin wannan abu ya taba faruwa a wannan makaranta ko wannan ne karan harko da irin wannan zargi ya shiga tsakanin malami da ɗaliba wannan shine karo na farko yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa da ji labarin ma abun ya ɗaga mun hankali suka ɗagawa hankali gaskiya wannan shine na farko da muka ma fara jin wannan al'amarin amma bai taɓa faruwa ba amma yanzu ana bincike a kan shi kuma kai tunda da eh. akwai yara a ƙarƙashin ka wani yaya za ka kare su ko da ba gaskiya bane ba maganan nan da yanzu ta fito ta yaya za ka eh. kare su yaran eh to a gaskiya irin wayannan malamai ta gari in dai har akwai su to babu amfanin zama da su a cikin al'umma don babu malamin da zai so a ce wannan abu ya riga ya faru kuma dukanmu nan kasancewar mu muna da babu wanda zai yi nan abun a ce ya faru da nashi ya masu daɗi in dai har hakan ya kasance to bai kamata a bar irin wayannan ba garin malamai a cikin al'umma ba a mm. cikin ma na gwamnati wani irin makaranta ma kasancewa kuma yana koyarwa har yanzu tunda ana bincike a kan shi wace rawa za ka eh, iya takawa wace eh, i'm sorry gaskiya batun yana koyarwa wannan magana ne don tun lokacin da muka danka shi a police bai ma bullo mana makarantar ba ma mu mu gan shi ba mu dai mun ji labarin an ba da shi beli amma ba mu gan shi ya zo ya koyar ba gaskiya wannan magana ne akwai jama'a da dama masu ra'ayin cewa galibi idan irin wannan abu ya faru a makaranta malaman su ya su suna ruha ma juna asiri ba sa hita bayan junansu akwai haɗin kai sosai yadda za a yi a kashe magana ko a yi ruwa-ruwa ɓoye maganar. Eh to gaskiya wannan ba gaskiya babu wani malami ai makarantar akwai iyaye a cikin malamai kuma akwai masu ‘ya'ya akwai masu yara kamar irin wayannan yaran ya za a yi a ce wai malami ya yi irin wannan ta'asa ko wani bata bata a ce wai a rufa masa asiri wannan haka nuna haka ai amma nuna wani kwaliti na malinta a cikin al'amarin ba gaskiya wannan wannan zance gaskiya sai dai kawai mutane ne suke tashi faɗin su amma a hakikanin gaskiya babu malamin da zai ji labari irin wannan a ce wai kuma don malami dan uwansa ne wannan a ce ya rufa gaskiya wannan din ba gaskiya bane ilimi dukiya ne jamila babban magana kin ji ya ce a karanta a rubuta mm, sosai sai da ilimi sosai kayan mu ci gaba a waɗanda ke biye da mu yanzu a facebook ridwan hussein abarshi ya ce a yi masa bulala a kasuwa gaban iyalinsa da jama'a gari a ɗau hoto a kahwa a muhimman wurare a garinsu Sai Aminu Kamba ya ce, Subhanallah shi ne ɗaya daga cikin dalilan da ke hana iyaye sa yaransu mata a makaranta saboda irin waɗannan malamai. Allah dai kawo sauƙi. Kin ga tun jiya muna wannan magana. ai abin da ya fi mata da hankali nan ta yaya za ka je ka sami iyaye yanzu masu 'ya'ya mata kin san jiya dama ranar an ce a ranar kula da 'yan mata ne yawan al'umma a duniya kuma sai aka mai da ƙari akan kula da kamar 'yan mata daga shekara goma sha tara zuwa abin da ya ƙasa. To ta mm. za ka je ka sami iyayen suka ce musu su saka ‘ya'ya matansu a cikin makaranta. Ga munan nan kullum ko da yaushe muna cewa a kai saboda mu mun san mahimmancin karatu da ni da ke karatu muka yi da mai karatu ba ba yadda za a yi aji yanzu haka ana jin mu muna wannan bayani a wannan rediyo na gidan murya Amurka kuma ki san wani abu ne Halima ni kamar ma ilimi yanzu ya zo bambancin shi tsakanin da mai ilimi kamar wanda yake da da yanda zai iya cetar rayuwar shi ne bambancin shi babba ne tsakanin baka da rayuwa kwata-kwata ko kuma da akwai rayuwa kyakkyawar ka sosai tunda ko da yaushe gashi na ai muna ganin illar jahilcin sosai kuma mutum in yayi karatu ko kaka ne komin shi ya bambanta da na wanda bai karatu kwarai da gaske yawa kayan mu ci gaba sani yusuf gobir ya ce malaman makaranta mai hattara duk ɗaliban da ke ƙarƙashin kulawar mu mu ne ko mun ki ko mun so saboda haka duk sakaran malamin makarantar da ya nemi ɗalibarsa wallahi tamkar ya nemi 'yar cikinsa ce duk malamin da ke wannan halayyar duk abin da doka ta nuna a yi masa duk abin da doka ta nuna a yi masa wassalam in ji sani yusuf gobir amma kin san wani abin da yake bani mamaki a nan wahala ake samu kafin ma doka ta kafin ma a yi hukunci za mu ci gaba da wannan magana yanzu ina za mu to yanzu za mu je wajen yawa wasu ma masu sauraron mu da suka bi shirin mu ta facebook a jiya eh. sun bayyana ra'ayoyinsu da dama daban-daban akan wannan batu bari mu ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da muka karantu. wannan abin takaici ne malami ya uba shi zai ba da tarbiyya da ilimi gaskiya a mashi hukuncin addinin musulunci idan musulmi ne in kuma ba musulmi ba ne a hukunta shi life in prison a dakatar da appointment ɗin shi da aiki mai tsanani a gidan yari sako daga sakina baba diddi Yana da kyau a yi hukunci mai tsanani domin ya zama darasi ga masu irin wannan hali. Irin wannan abu yana ta faruwa akai-akai a gaggauta ɗaukar mataki. Sako daga Umar ai Aliyu. Gwamnati ta sanya dokar duk wanda aka kama da laihin lalata yara a yanke mai hukuncin kisa a kashe shi domin lallashi ba zai yi ba. Sako daga Halima Jibril. Allah ya shirya mu. amma gaskiya akwai matsala babba saboda zama da irin wannan malami haɗari ne kwarai da gaske Allah ya ba ta lafiya sako daga Sultan Idris Sultan Hakika rashin hiskantar hukunci mai tsanani akan malamai masu lalata ɗalibansu ya taimaka wajen gaza kawo ƙarshen wannan matsala sako daga Sade Sa'idu Daura Tarbiyyar gida ce ke bulla a makaranta in ba an samu malami mai tarbiyya kuma tsayayye mai kamun kai ba sai ka ga 'yar tsigigiyar yarinya ta fitine shi sako daga nura umar jamila Idan masu saurare na biye da mu yanzu dai kusan shekara ɗaya da watanni shida ko bakwai ko da muka fara shirin yau da gobe idan mm. sun lura za su ga litinin muna magana ne akan ma'amala ko ta iyaye da ko miji da mata ko mm. to jiya mun yi a kai yau kuma talata tun da ilimi ne kin ga mun mai da hankali akan ilimi da illar irin waɗannan abubuwa ga ilimi da kuma yadda malaman da ke irin wannan halayya suke yin zagon ƙasa ga duk hmm. ƙoƙarin da ake a duniya na ganin 'ya'ya mata musamman a mu na afirka an ba su dama su ma sun yi karatu sosai yawa kuma idan allah ya kai mu gobe laraba dan iya ma labarin shi akan wannan sosai da ma wasu abubuwan yawa tun siyasa ne za mu mm. tuntuɓi su hukumomi kamar bangaren jami'an tsaro da ma 'yan mm. majalisar dokokin da ke wakiltar wannan yanki na fatoskum wato na yawa idan mm. suna jin mu da jami'an tsaro duka kamar yadda na yi bayani haka kuma shi ma wato malam ba ba'abba ajiya kado wanda ake zargi da aikata wannan abu idan yana jin mu yanzu haka muna ta ƙoƙarin kiran shi tun jiya muna gwada layin shi domin shi ma mu ba shi dama a ji ta bakin shi ya faɗi a ji ɓangaren shi shi ma sosai kamar yadda hausa ake cewa kan ka ji tsuntsu biyu na kuka ba za ka iya cewa kukan wannan tsuntsun ya yi daɗi ba dole sai ka saurari kukan duka tsuntsaye biyu sannan za ka san wani tsuntsu ne kukan shi ya daɗi gaskiya sosai To yanzu kuma Loya Muhammad Sharif masanin dokokin kotun zamani da kuma dokokin shari'ar Islama ya yi ƙarin haske a tattaunawar da muka yi da shi. Da farko na tambaye shi ko yaya dokokin Najeriya suka fayyace wane ne yaro a arewacin Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ah, kamar tambayar da kika yi akan wane ne yaro ko maino a Northern Nigeria musamman inda ake practicing shari'a musulunci wato mutane ne ana ganin kamar babu wata doka da take magana akan aikata laifuka irin waɗannan shi maino ana kiran shi kamar wanda shekarunsa ba su kai ya zama baligi ba bai kai shekaru na taklif ba kamar yadda aka yi amfani da shi a dokarmu ta shari'a penal courts idan aka ce mutum bai kai ejin taklifi ba ana nufin abubuwa na wajibi na addini na musulunci ba su hau kan shi ba kamar yadda wato section 47 ya yi defining idan mutum ya aikata laifi da yarinya mai irin waɗannan shekaru yana da laifi da yawa a fuskan shari'a sai dai idan har hakan bai ba samu an tabbatar da shi a gaban kotu ba idan mutum ya aikata laifi na zina kamar da kowa ya sani a tsarin shari'a na musulunci na waɗannan ɓangare na arewacin Najeriya. To idan har mutumin baya da aure to za a masa bulala ɗari ne. Idan kuma yana da aure za a masa wato abin da ake kiran shi da rajamu za a jefe shi kenan. Idan namiji ne aikata zina baya da aure za a masa bulala ɗari sannan kuma za a yi masa za a ɗaure shi shekara ɗaya a tsarinmu wanda shine kusan gamayyar dokokin shari'a na jihohin arewa amma yanzu kamar shi wannan da ake magana cewa ma'auraci ne aka kawo masa amanar yarinya don ya koyar da ita sannan kuma ya cire kunya da tunani sannan ya yi lalata da wannan yarinya din. idan kamar yadda ake faɗa shi kansa ya yi ikirari kamar ya yi confessing kenan cewa aikata wannan laifin to babu wani abin da zai hana shari'a da ta ba da hukuncin cewa a jefe wannan mutumin domin wannan shine kawai position ɗin shari'a idan ka duba sashi na 122 zuwa sashi na 123 na dokokinmu na na laifuka wato penal courts wanda kusan shine gamayyar dokokin da suke a nan arewacin najeriya a kotunan musulunci ta yi horarwa sosai akan aikata wannan laifin sannan kuma babu abin da zai hana alkali ya bada wannan hukuncin ban sani ba idan har ya zama cewa babu gamsassun shaidu wanda shi ma wani mataki ne na shari'a amma matsawar mutum ya zama cewa ya aikata laifi irin waɗannan to lalle akwai punishment na a jefe shi ne babu wani abu wanda yake secondary kai alkali ko da za a filin against position ɗinka to kana da haƙƙi ka ka faɗi wannan abin da doka ta faɗa in an gamsar da ka cewa lalle wannan mutum ya aikata wannan laifi to dole ka sa hukuncin jifa a kansa idan ka yaga ka sauke nauyin kanka sannan a kan ishu na amana da jama'a suke cin amana wannan magana ce ba lallai ta doka ba saboda dukkan cin amana da ake amfani da su a dokoki ana magana ne yawanci breach of trust breach of trust is ba za ka iya ka kwatanta shi da lalata yar da aka kawo maka koyar da ita ba barnan ta yi yawa a cikin al'ummar mu wanda za ka ji mutum yana neman yarsa mutum yana neman yar amana da aka kawo masa mutum yana neman yana kawun yara kuma zai zo shi kuma ya zo ya lalata da su kaga abubuwan sun yi yawa kuma muna ta tunanin corruption corruption a ƙasa ba tare da mun kawo dokoki waɗanda za su magance alaƙa halayyar mutanenmu ba so a maganar gaskiya babu maganar a ce babu doka akwai doka tsayayya sannan kuma duk inda mutum kuka ji cewa an yi irin wannan abu ya kamata ku ɗaukaka ƙara idan har kotun ta koma menene dalilin yasa ta sake shi to sai ku ɗaukaka ƙara daga wannan sai ku yi kotun sama is very unfortunate cewa mutanen su hankalin su ya fi kwantawa ma su kai ƙaransu suna musulmai su kai ƙaransu kotuna na na convention kamar magistrate court da high court saboda da high court aka kai shi belinsa ma ba ordinary ba ordinary grantable abin bel bane akwai damar da za a iya cewa za a baka beli automatic amma idan har laifinka ya kai irin waɗannan to kotu ba ta saurin baka beli sai ka ji mutum ya yi shekara goma sha biyar sha kaza kaza kafin ma a gudanar da shirin ba ana cewa hakan daidai ba ne. amma saboda girman laifin ya kamata a ce an jawo hankalin mutane su sani cewa bayan wannan dokoki da muke da ake kokarin a tabbatar to akwai kuma doka ta ubangiji wanda Allah subhanahu Tala zai iya kama mutum abin da yake a ciki shine al'ummar mu gaskiya kamar da ke faɗa mutane suna da tsoro sukan ɗauka shari'a kamar wani wata matsala ce wata larura ce so idan ko baka cire wannan ba a rayuwarka babu abin da zaka iya gudanarwa su waɗannan mutanen su suke da mas'uliyar yanzu su taimaka wa al'umma ba za su jawo baya ba yanzu misali a ce suna kusa da ni ina da bukatar ina da ra'ayin in taimake su idan su ce mu mun hakura mun yafe idan na je ni babu ta inda zan soma dole sai akwai wanda aka cutar sannan shari'a take aiki saboda haka ba za su ja baya ba za su yi magana za su nemi lauyoyi akwai lauyoyin da suke na, na, kungiyoyi iri-iri waɗanda suna shirye da su taimaka idan aka yi mutum magana zai iya ɗaukan ƙarar ka zai iya taimaka maka kamar yadda kwanan nan wani suka yi shi a Kano suna ganin cewa ba za su bari ba tunda waɗanda aka cutar ba su gamsu ba saboda haka jama'a mu dole su cire tsoro a kai ƙara idan ka kai ƙara ka tsaya tunda Allah bai hana ka ba haƙƙin ka ne to ka tsaya ka bi wannan kadun don ka taimakawa al'umma sannan ka rage wa zuciyarka zafi saboda idan an cutar da kai irin wannan ba za ka taɓa samun nutsuwa ba har ka mutu saboda an lalata ma zuriya an bata ma suna ita kuma yarinya an kashe mata muru'arta an lalata mata ta zai zama cewa kowa al'umma za a rasa me za a yi da irin irin wayannan matan idan ba ci sa ba shi kenan rayuwarta ta lalace saboda haka ba daidai ba ne mutane su yi haƙuri a akan wa'insu abubuwa irin wannan wannan haƙi baya shigowa cikin irin wannan maganganu. shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa shi an ka rubuta ko ina ko a yi ƙarshen zamani na da girma ya ko abu Jamila, mun kawo ƙarshen shirin. Mm. Ni dai kamar abin da muke ci abin tunani abin da babban darasi yau babban darasi a gare ni irin waɗannan abubuwa bai kamata a ce sun hana iyaye sa 'ya'yansu makaranta ba. Mm. To ke a ganin ki Gaskiya ni a gani na babban darasi a nan shine iyaye ya kamata su sa ido idan yaro ya tafi makaranta ba lalle ne ba ya riga ya tafi makaranta malamai ne za su kula da yaran nan dole ka sa ido idan suka zo gida ka tambaye su me ya faru me suka koya da wa suka yi hira waɗannan kawaye da abokai suke harka da su ya malaman su suka yi magana da su an taba ka ba a taba ka ba dole a cire kunya kin gani misali ƴaƴana maza ne ma amma tun suna ƙanana in kun je makaranta in malami ya taba ku a wuri kaza ko kaza ko kaza ba ba boyo Mm. in malami ya taba ku a wani wurin da bai dace ba in kun zo gida ku gaya mana dole ne yanzu zamani ya kawo mu da dole sai iyaye sun sa ido bai kamata kawai a saka wa makaranta da, da malamai mm. yara ba a ce su ne uwa su ne uba su ne tarbiya a'a ba haka bane kuma kin ga tun daga barin gida ne ma ake yin haka jibi dai Fatima Ba tun daga barin gida ba ne? Za mu ci gaba masu saurari iyakacin shirin kenan yanzu a madadin Jamila Kabiru Fai. Da Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da Mr. Shadrack da ma shugaban sashen Hausa Leo Ken wanda muke tare da shi a nan Halima jimro ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah ku huta lafiya. Maza da mata yau sai ku yi duba. Muryar Amurka na ta kiran ku a yau.